taimaki rayuwarta mu ceto rayuwarta daga halaka alhaji amma ka raina wa mutane hankali don kawo matarka na naƙura haika zo ka tada ni a cikin daren nan ka tafi ka bani waje ko in sa yara su yi ƙasa ƙasa da kai anan ka tafi ka bani waje na ce alhaji don Allah kai hakuri don Allah don annabi ka taimake ni alhaji idan ba mu kai ta asibiti ba wallahi za ta iya mutuwa don ba ga halin da take ciki ba ne ka taimake ni don Allah mu ceci rayuwarta daga cikin halaka alaji na ce ka bar wajen nan ko don ba ka kai halin da take ciki ba alaji wallahi ko ba kai wani abu ba za ta halaka alaji don Allah ka taimake ni to shikenan idan ni na taimake ka ni kuma ne sakamakona alhaji duk abin da ka ce yi maka wallahi sai na amince da duk wasu bukatun ka alhaji ka amince amma ni kawai abin da nake so dan Allah ka taimake ni mu kai ta asibiti ta hayu to abin da nake so da kai za ka min noma na shekara guda ta gona ta da ke saman hayi ka amince na amince alhaji na amince zan yi maka amma dan Allah ka taimake ni shikenan je Ayya! wannan matar ta ta cika raki wallahi mm. ba na ai ta ba ta mm. ku fita kawai ku fita na fasa sa ta to ta ada mini da raki ka gaya mata ta daina kuka ni ba na so a cika min kunne da ido Allah ka duba inda ta galabaita alhaji ka taimaka mana dan Allah dan annabi haihuwar ta ta fari kenan fa alhaji kaga na fasa fita ku fita ka dauke ta haba alhaji dan Allah dan annabi kai hakuri mana alhaji mutuwa alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hali Allah ce mu sannu alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke ta lafiya sannu tabawa sannu yanzu fa ba abin da ya rage mana alaji illa mutanen nan su zo tun daga kaya an yanke kawai a loda musu tafi kamfani ai akwai abin da ba ku sani ba yau kimanin kwana uku kenan na samu labarin buhun shinkafa ya yi tashin gauran zabi mu ne nan kawai muke sayar musu da araha alhaji waye kawo maka wannan labarin <laughs> ai ni wannan duk wani faɗi tashin da ake a garin nan ni ina da wanda yake kawo min labari alhaji waye faɗa ma abin da nake so da ku idan masu kayan nan sun zo ɗauka ka ce su same ni kafin ku loda musu kaya tashi tashi tashi tashi aiki da ya buɗe baka ji fayyade gaba na ya faɗi ba kada Allah can gaban ka ya daina faɗuwa shi ma ai macuci ne kullum muna gindin sa muna bin shi gaskiya mu ce gaskiya mu ce ƙarya ce ya ban mu da tsumma ka zo mu tafi kada yanzu a rayuwar nan kai waye faɗa ma kuɗi har yana ma isan mu isan mu su kai zo shan sai wannan ko sha ƙara jin daɗi ko. sai ba na son sha. Gani nake ma rashin lafiyar. Kamar ba ta tashi ba ce ba fa. Hmm. Don Allah uwa ki daina faɗin irin wannan. Kada da raɗaɗin ciwo da zafin zazzaɓi ya sa kiki dinga sambatu irin wannan. mutuwa da rayuwa ta Allah ce ba cuta ce mutuwa ba wale wale ina ganin ya kamata in tafi wurin alhaji ba je in samo mana abin da za ci ko oh, a gaskiya bashin zai mana yawa a kanmu kar ka manta ba baka biya wanda yake binka na baya ba wani ya za a yi ai dole ce ta sa yanzu zai mi ta zama da yunwa magana biyansa ko wannan abu ne daga Allah shine zai hore mana abu za mu biya shi ke dai ki ci gaba da yi min addu'a ai bai kamata ba malam yanzu shikenan mu mun zauna kenan mu mu gama rayuwar mu a karɓar bashi wajen alhaji bawa shi kenan wanda ba shi da shi ai dole ya tafi ba mu da shi dole je in nemo abin da ta ka za mu zo Allah kyauta Allah kyauta wai ni kuwa ya magana farashin riɗi ne a garin gabas a ai asabar ne da abin da nake so in ma kenan maganar da nake so in ma kenan ka riga na faɗa ai riɗi yana nan a garin gabas yana zabga arha kamar a ba da shi kyauta Allah da hamu ai abin da ya kamata kawai ka ba mu kuɗi mu je mu siya shi kaf a kasuwar kan wani talaka ya samu to abin da zai faru shine gobe da hantsi zan ba wa kuɗi ku tashi kai da bahagwar ruwa ku je ku sayi an gama ka amma na ji daɗin wannan labari kai kuma ka zo ka sa a gaba kana kallo na me kake so maka alhaji alhaji shinkafa ce da na karɓa shine na dawo maka da kamar yaya eh dama wani al'amari ne ya taso mun? kuma Allah cikin ikonsa kuma sai dan uwana ya kuma da buhun masara shi ne ce bari a dawo maka da shinkafa ai wannan zancen banza ne wai zakara ya taka wuka ai tun da ka karɓi shinkafan nan sai ka bani riban riba kuma da ay ay ay. Idan ba za ka biya ba ni ina da wannan za su karɓa mu. Kar ka biya. ko kana nufin na manta da naira dubu ashirin da na baka kallon ka kawai nake yi amma yanzu ka zo ka ce min haka to shi kenan ni na san abin da zan yi alhaji gudun ba zan biya alhaji zan biya a'a kar ka biya shi yasa ni ba na son bawa rikitattun tsofaffin nan bashi kuma da ka bari ka jin gaya maka da ka yau na baka kwana biyu idan baka biya ni kuɗi na ba za ga abin da zai ka je mu shinkafa ta ka ka je je ka mutane ana musu abin alheri amma ba sa gani Yeah. dan abu ya batun goge da za a yi raka za a yi ne ko ba za a yi ba a yi kai alhaji ai abin da baka sani ba alaji har ka dan bawu eh shi ma zai zo shage dan bawu ka ce bikin na yi ne Alaji ya kamata ba a ce kai ne fa mai gari ya zama dole ya zama dole Alaji da burgewa kaji alaji. <laughs> amin wa alaikumus salam yawwa barka da yawwa na yi sa'a ashe eh. kai ya mala yiro alhaji barka da yamma yawa lafiya ina gajiya an yi lafiya lafiya kalau yaya aiki to mun gode Allah ya aka ji da jama'a to mun gode ka zo biyan bashi ne mala yiro iyo to alhaji alhaji ka san farin da aka yi na bana ya taba ne saboda haka na zo neman arziki a taimaka min ƙari na zo nema zan haɗa in biya ko ban samu kuɗi ba alhaji a bani shinkafa ya za a yi lalura ce in ban da kai da rigima malam iro kana zaman zamanka ka nace ka ce wai sai ɗanka ya yi karatun boko gashi kana ta saka adashin da ba ɗauka alhaji alhaji am yaya za a yi lalura ce kuma tana kan kowa yanzu haka dai gidan ba komai abin da ci taimaka taimaka wannan gidan ana kwana nan nan ne Assalamu alaikum. Umma. Na'am, ina wuni? Ba ki jin daɗi ne me yake da miki? Zazzaɓi ne Umma. Ai na ma samu sauƙi. Babanka ya samo min sewa ta nan na jiɗa. Ina sha. Sannu. Ina baban? fita yanzu nan ya je wajen alhaji ba zai samu mana dan bashin abin da za mu samu kudin ci. Bashi? Hmm. Gaskiya ba za ta yi. Kamar yaya? Umma, ina so. ina wuni lafiya lau na gajiya na gajiya ba gajiya zuwan kenan wallahi yanzu na zo kuma sai na ta da larura a gida Allah sarki to Umaru banda abinka ai larura tana kan kowa baba ni fa ba ina magana game da rashin lafiyar mahaifiyata bane a'a ina magana ne game da wannan shinkafa da kaje ka karbo bashi a gurin wannan azalimin mutum to Umaru yaya za a yi ai lalura ce idan baka da shi yaya za ka yi ai dole ce ta sa baba akwai da za a yi ba zai yiwu a ce kullum mutumin nan ya mai da mu kamar bayinsa ba ya rika juya mai da ya gada ma ni na zo da rufin asiri daidai gwargwado saboda ka gaskiya ba za mu sake karɓar bashin kuɗi ko kuma shinkafa a gurinsa ba maro abin da nake so da kai ka yi haƙuri kamar yadda na samu mutumin nan yana zaune na je na karɓo abin nan ka daure goben Allah ya kai mu je mayar masa bashi haƙuri ni na san abin da zan gaya baba ba magana gobe yanzu zan maida mai na riga na dau alkawari babu wanda zai sake karban bashi a gurinsa in dai har a cikin zuwar armi yake saboda ka kai hakuri in je in maida mai abinsa ka yi hakuri ka je gida kawai ni dai ka bani da magana eh, sai na zo gidan kai in wannan ba ni shinkafa nan ka hidima kada hidima a nan amma mutane ba sa gani yayi na gaya ma taimakon da kake a karkaran nan wato mutane suna yaba ah, ai Allah ne kadai kawai gaskiya ne yawa a a malami lafiya yawa malami da fatan baka manta da mu ba ko in damuna ta fara za mu fara ko alhaji ya za ka faɗi haka ai mun yi da kai ne in ka kai ta asibiti shine zan maka noma na shekara guda a gonarka ya za ka faɗi haka an ɗauki matarka a cikin mota ta ta aihu a cikin mota ta a hanya kuma ka ce haka haba alhaji in za ka faɗi adalci ka faɗi gaskiya ai ba kai abin da muka shar'anta da kai ba yawwa ka gaya wannan bawan Allah abin da ya faru ya mana alƙalanci neman taimako na zoyi a wurin shi wani irin taimako yauwa ka tambaye shi da alaman za ka yi adalci iyali na ce na kuda ta kama ta haihuwa ta zo mata a cikin dare tana kan gwiwa Shi ne na ɗauko ta muka zo na ce taimake mai kai mu asibiti sai ce shi ba zai je ba sai dai in hanzar yadda da sharaɗinsa ba yadda zan yi na ce na yadda ya ce to in dai har zai kai matata asibiti sai na mushi noma na shekara guda a gonarsa na ce na amince mun kama tafiya ko cikin garin nan ba mu bari ba ya tsaye da motarsa ya ce shi ba za shi ba sai dai mu sauka in har matata wai bata daina ihu tana kuka ba tana cika mushi kunni saboda Allah ya za a raba mai nakuda da kuka ko kuma ihu na yi da shi yayi hakuri yayi hakuri mu tafi yake muna kan haka shine sai ta aihu a cikin motar ka ji abin da ya faru kenan alhaji shin da gaske ne kun yi haka da shi eh amma akwai abin da bai faɗa ba menene kenan matar ta ɓata min mota da jinin aihuwa kuma ta dame ni da ihu ta cika min kunne a zahirin gaskiya alhaji duk mutumin da ya ga matar take guda ko da bai santa ba ina gani ya dace a ce ya taimaka amma kai ka ce ba za ka taimaka ba sai kun yi alkawari da shi akan zai ma noma in har ka kai ta asibiti ya amince da haka ka ɗauke su a mota sannan kai ka buɗe da bakinka ka faɗa ka ce su sauka daga motarka Allah ya taimake sahiwa ta zo a wannan lokacin a ina ganin babu wani noma da zai maka saboda ba kai su inda kai alƙawarin za ku je sannan kuma duk mutumin da ya nuna haka ga matar da take naƙuda gaskiya tamkar ya nuna ɗabi'a sannan ya nuna duniya waye shi ya nuna shi ba shi da imani ba shi da kai yaro dakatar kai dan gidan uban waye zaka zo gabana kana faɗa mini magana san ranka ka sani ko kai dan gidan uban waye a karkaran nan baka isa ba me aka yi aka yi ka ni alhaji na ɗauka malaman kidaya ne aka kawo mana me ya haɗa malamin kidaya da buhun shinkafa ni ba malamin kidaya ba ne malamin gona ne suna na umar ɗan gidan malam iro wanda ya zo karɓi shinkafa yanzu nan na dawo da ita ne a'a umar ɗan boko umar ɗan gidan uwale kwarai kuwa magana ka haka na dawo ma da shinkafa da baba na zo karba ne sannan ka gaya min shin bashin nawa kuke bin sa a bara kwano ashirin ya karba na shinkafa lissafin mu kwano arba'in zai biya kwano arba'in kana mamaki ne kudin ruwa kenan a ah, in ma kuɗin bahar maliya za ka kira shi ba kuɗin ruwa ba wannan kai ta sha kai da kake birni yaushe ka san kudin kwanan shinkafa ni ma dillancin shinkafa nake a birni ina karɓar kudin ruwa yadda aka na sani kenan malam ka tashi ka bani waje mana Ishiya don nan. Kai ɗan uwa. Wai da gaske ne Umar ina dan gidan Malam Iro ne? Gidan Malam Iro ne mana Alhaji. Ai in har ka ganshi a cikin garin nan to tabbata hutu ya zo yi amma yanzu ba mamaki ina jin ya kammala karatunsa ne da dan boko fa fitina ne a doron ƙasa kun ga gashi muna zaman zaman mu zai zo ta da zaune tsaye alhaji za ka rasa yadda za ka yi da shi ne a cikin karkarar nan? Dan boko fa sai da lallami. To Umar, yanzu ga shi Allah ya kawo mu ka gama karatu tas kuma ka je bautar ƙasa ka gama ita Yanzu sai ka je binne ka kama aiki. Idan ka fara aiki ka fara samun ɗan abin hannu. Mu kuma a nan karkara sai mu nema maka yarinyar da ta dace mai maka aure komai ya kammala ke. Haka ne baba. Hmm. Amma tsakani da Allah, ni ba da burin mu. zuwa birni in zauna nan ce mahaifata kuma gaskiya anan nake so da dawama ina so in yi amfani da ilimin da na samu in taimaki al'ummata to to ban da abin ka umaru wace sana'a ake a cikin wannan karkara in ban da noma ko kuma dai kai ma so kake ka zo kai zama kashe wando irin na 'yan garin nan ko to umar me za ka yi nomar ne nake so yi Eh. wato baba noman rani akwai tarin albarka a ciki da a ce matasan arewacin ƙasar nan za su rungumi noman rani to gaskiya da an yi maganin talauci sannan kuma da an samu ayyukan yi kai in ma har aka daure da an manta da fetur a matsayin tattalin arzikin ƙasar nan hmm? saboda shi kansa noman rani kawai ya isa ya zama tattalin arziki To Umar banda dai dabaru irin naku na 'yan boko, ina za ka samu kuɗi? To ai lokacin da nake hidimar ƙasa, hmm. akwai kuɗaɗe da na tara. Sannan kuma lokacin da aka sallame ni a inda na yi aiki, su ma sun sallame ni da wani kuɗi. Hmm. Kaga na haɗa wannan kuɗin ya ishe ni. Sannan kuma zan nemi tallafi wajen gwamnati. To fa, kin ji mutum fa da gaske yake. To Umar, amma wa kake da shi a gwamnati wanda zai taimaka maka? Baba yana da Allah. Sannan kuma zan samu Alhaji Kabiru baban yaro. Wato kan tauman wannan hukuma kenan. Allah da na san shi ma zai taimaka. To ai ko lallai Kabiru baban yaron nan na ga ya shigo unguwar na tamu gaisuwa kwanan nan gidan Alhaji Bawa da kakarsa ta rasu. mutumin nan ina ganin sa da fuska irin ta rahama watakila in aka dace zai taimako Abinu? Maru? Na? Yaushe ka zo garin? Wallahi ai na dawo. amma shine baka neme ni ba kai hakuri bayan dawowa ta ne ta da mahaifiyata da lura rashin lafiya kuma na zauna ina jinyarta sai da muka je asibiti ma da ita ya jikin nata alhamdulillah jiki da sauki yanzu ƙara sauki amma ina za ka ne haka ina zazzagawa ne a gari <laughs> to zo ka rika ni mana can bakin rafi me za ka kai ku a bakin rafi gonar mahaifina zan je duba to mu je mana Allah ya garan alhamdulillah an kafa abin nan eh ya bakan ku sannan ku a sannan ku Ya bakan ku dai ya ya ga ya baka ga ya baka ya ya baka da ni kuna so baka tambaya sana sana wai shin wa'annan matasan ba su da aikin yi ne kowa yake zaune a nan? Wani aiki kuma, ba da damuna ne muke da aiki a karkara, amma da rani wani irin aiki ka zauna kawai Allah sarki mu je kawai ba komai Allah sarki. me ya faru kuɗi a duhu amma mutane ba su sani ba ban gane ba noman rani yake so yana kai kana da kuɗin da zaka saka a nan gurin duk karkaran nan in ban da alhaji bawa wa yake da dukiyar da zai zuba a yi noman rani kaga tsorata ku ake amini akwai abin da ku gane ba shi fa noman rani da kake gani jajircewa da zaka yi a kansa ya fi kuɗin da zaka saka a ciki da Allah da gaske kake ka biyo ni a sannu zaka gane karatun sa. mu je zuwa ka sa abin nake so da kai a'a abu ɗaya nake so kai ina so ka tara min matasan karkaran nan ina so in magana da su menene dalilin yin haka ka san harkar noma da tsare-tsare na karanta sau da a maimakon kashe wandon da matasan garin da suke yi ina so kowanne ya fito da fatanyarsa mu tono kuɗin da ke cikin duhu <laughs> na fahimta mu nemi izinin mai gari sai a yi tare nan da sanansa har ka fara sawa ni kaina a wannan maganar da ka fara ra'ayina ya karkata in ji na fara yin wannan noma, rana ba komai ai ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imanin ɗaya daga cikin kuma zai cika ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da so a kansa gaskiya ne umaru na je na yi karatu ne saboda al'umma ta ta amfana ba na yi bane dan aji an bani aiki ba na kammala hidimar ƙasa amma na ce a zan dawo gida domin a amfana da ilimin da na samu mu ba mu da abin da za mu biya ka sai dai mu ce ubangiji allah ya biya ka ya sa kama da alkhairi amma wannan kamar an yi an gama abin da ka ha yanzu wannan gonar shi kenan za ko kuma za mu je ɗaya gona ta eh, to shi kenan mu je sai abin nan ɗin assalamu alaikum jama'a alaikum assalam ah,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 an tara ku ne a wannan guri saboda wani babban abin alkhairi da ya zo mana wannan garin namu wannan abu kwa ne umaru ɗan gidan malam iro ya dawo daga birni a yayin da ya je karatu a kan harkar noma to ba tare da na ɓata lokaci ba ya kamata in ba shi lokaci domin ya tashi yi magana da bakinsa domin an ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi umar bismillah Salamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka gaba ɗaya. Da farko zan fara da godiya saboda haɗin kai da aka bayar aka halarci wannan guri. Mun sani a karkaran nan an daɗe ana ruwa ƙasa na tsotsewa. Mun san irin matsalolin da muke fuskanta dangane da sana'ar noma a cikin karkaran nan musamman lokacin rani. Wannan shine dalilin da yasa na je na karanci harkar noma da kuma tsare-tsarenta. Sautari so, in muka yi la'akari ko kuma in muka lura za mu ga cewa idan har damuna ta faɗi kowace shekara matasan garin nan namu ba su da aikin yi illa zaman kashe wando wasu suna dandali suna dara wasu suna kofa gida ƙarƙashin bishiya suna bacci da makamantan haka to gaskiya wannan ba abin alheri ba ne ga karkara mai albarka kamar wannan tamu wannan shine dalilin da yasa na zo in tallata muku noman rani in aka yi maganar noman rani mutane da dama su rika tunanin ai ba su da kuɗi ba za su iya noman rani ba amma kuma abin ba haka yake ba jajircewa da tsayawa da zaka yi akan harkar nomar ta fi kuɗin da zaka sa a ciki in dai Allah ya hore ma wadata filin da za ka yi sannan kuma akwai rafi ko kuma ruwa da yake kewaye da gurin koyo yake gotawa ta wannan guri masha Allahu za mu iya godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda yanzu wani zamani ya zo wadda kimiyya da fasaha ta kawo abubuwa da dama da suke sauƙaƙa mana a wato tafiye da harkokin noma misali akwai iri ingantacce akwai taki na zamani akwai kayan aiki kamar su tractor akwai janareto haka na ban ruwa akwai magunguna da ake amfani da su wajen kashe kwari da sauransu to mutum la'akari da wannan sai ga cewa mu abin ma zai zo mana sauki ba sai mun wani sha wahala sosai ba sannan bayan ga haka in muka tattauna muka kai ga wani gaci zan shiga birni zan yi magana da jami'an gwamnati in ga irin gudunmawar da za a bamu dangane da tafiyar da wannan sana'ar a wannan karkara ta mu. abin da yake tafi da ni kenan saboda haka dole ki ganin cewa yana da wannan niyya ko kuma kuduri ya kamata ya same ni mu zauna mu tattauna sannan zan ware lokaci da zan samu matasan ƙauyen nan in sake faɗakar da su in waye da kansu akan harkar noman rani akan abubuwan da ya dace su gane wa'anda suke da ra'ayi kuma mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu taimaki juna akai salamu alaikum magana da nake da ita jama'a assalamu alaikum alhamdulillahi mun wa Allah godiya da Allah ya kawo mu wannan lokaci da aka kira wannan taro kuma jama'a ka halarci wannan guri a kowa ya ji abin da wannan yaro ya zo mana da shi ne alkhairi a wannan ƙasa ta mu mai albarka shawarwarin da ya kawo da abin da ya zo mana da shi a da ya karanta a binni to alhamdulillah mun ji daɗin wannan bayani nasa ya zo mana da abu na alkhairi wannan an bi shawararsa za a samu cigaba a wannan karkara ta mai albarka matasa mun gode muku game da aka kuka ansa kira kuka zo wannan guri mai albarka umar ya je yayo karatu a binni karatunsa ya nuna masa cewar ya zo ya ya faɗakar da mu a kan abubuwan da ya karanta a hakan harkar noman rani to alhamdulillahi mun ji daɗi mun gode iyayensa da suka tura shi ya yi wannan karatu to Allah ya saka musu da alkhairi amin Allah ya saka musu da alkhairi amin ilimi jigon rayuwa shi kuma wannan yaro Allah ya maka albarka amin Allah ya maka albarka amin matasa abinda kuka tattauna kuma sai ku je ku same shi ku gaya masa shi kuma ya zo ya gudanar da abin da ya gaje ci gaba da mu a wannan rayuwa ta wannan zamani a wannan ƙasa ta mai albarka Allah ya sa kama da alkhairi Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka iyayen yanka suka saka wannan hanya Allah ya sa kama da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi kaji duka abin da za a yi sai ka je kai ka fahimta ko yawwa eh ya dai ba haƙon ruwa alhaji ba lafiya a takaice dai taron da aka yi a gidan mai gari yaron nan umaru ya zo da jama'a wani abu na wayewar kai akan noman rani me kace yaron nan umaru ya zo da jama'a ne wani abu na wayewar kai akan noman rani alhaji sai je in kaddamar mai alhaji kai dan habu ba ni san garaje alhaji alhaji da idona na ganshi yana faɗa masa to ai ba mu ga ta zama ba ku tafi gidan mai gari mu je wannan bai kai yadda kake tunani ba domin wannan yaro ya zo mana da abu ne na ci gaba akan harkokin noman rani yadda muke da ɗimban samari a wannan karkara ta mai albarka daga zarar cewar damuna ta huce to matasan nan ba su da aikin fari bare na baki sai zama kashe wando ai na ɗauka za ka yi farin ciki da wannan abu da ya zo maka in ka ji. Don me zan yi farin ciki da yin haka? Bayan suna ƙoƙarin su bata mana abin da muka daɗe muna yi. Mun daɗe muna shan wahala. Mun daɗe muna neman agaji da ƙaramar hukuma. Yanzu har mun gama magana da su za su zo nan ƙaramar hukuma su gina kamfanin tumatirin gwangwami. Eh, su rinka sarrafa abin da suke so kuma su saya. Kuma wannan matasan da kake magana a kai. su za a ɗiba aiki a wannan kamfanin ba birni za a je a ɗibo ma'aikata ba idan muka tura su noma su waye za su yi aiki a kamfanin Allah ya taimaki mai gari hakika maganar Alhaji gaskiya ne saboda ba ganin sa akwai hikima da hangen nesa a cikinta bai kamata a ce an bi shawara duk wani wanda zai kawo magana harkar noma in dai ba Alhaji ba a duba wannan magana tabbas maganar nan haka ne duk in ka aka duba duk faɗin karkarar nan ai ba mu da wani babban manomi da ya wuce shi ko ba haka ba duk wanda ya tashi neman taimakonsa wajen alhaji yake zuwa saboda ranar dukiya alhaji kenan a zo neman taimako shi kuma ya taimaka ko ba haka ba sannan sai wasu zo suna mana shishigi da hawan kawara Allah taimake ka ya kamata dai a duba magana na ranka ya dai dan abu magana ka gaskiya ce to yanzu na fahimci cewa mun yi tuya mun manta da albasa <laughs> alhaji yaro bayanin ka na gamsu da shi to mai gari na'am ya kamata a gaggauta ɗaukar mataki a kansa wato dai ka dage da zancen noman ranar nan ko ai umma ba ki ga yadda abin ya samu karɓuwa wajen matasa ba gaba ɗaya sun yi na'am da shi Allah ya sada mu da alherin da ke cikinsa amin yanzu ma so nake jin samu abin mu sake tattaunawa mu je da za a shawo kan wasu daga cikin matasa to Allah ya taimaka taimaka. lafiya. Ah. Ni kuma fitowa ta kenan daga gida. Ka manta an tare kai kadai ake jira? Wai kuna nufin ku ce min har matasan garin sun gama taruwa? Ha ina. an yi na ɗauka wai da sai gobe ka ji Allah waye zai jira sai wani gobe kar ba ka manta mu yanzu ba mu ki a tafi yanzu yanzu nan ma auki a tafi gonakin nan ba kuma ka san mutane wasu ba su ji magana da ka faɗa da za a fada ba to kuma duk wasu suna su ji abin da zai fito daga bakin shi sa ya kamata mu kai gaskiya al'amarin na ya bani mamaki saboda wallahi na ɗauka zan sha wahala in na zo nan karkarar tamu amma kuma sai na lura cewa kamar matasan karkara suna da fahimta sosai da a ce matasan karkaran nan za su samu ilimi irin na zamani Allah kaɗai ya sanya da za a samu to mu je kawai mu je dan dandalin eh mu je wallahi saboda ba su za mu bar mutane suna jira ai abin da ake nema ne a nesa kuma ya zango ya matso kusa wallahi to kamar da na gaya muku tun a farko noman rani abu ne mai wahala sai mutum ya jajirce zai iya abu na farko da za mu fara yi shine za mu fara zuwa mu je mu duba gona kowa amma fa duk wanda zai yi noman nan na rani ya tabbatar cewa gonar tashi tana bakin rafi saboda ruwan da ke cikin rafin nan da shi za a yi amfani a yi wannan noma idan muka jure wahalar da za mu sha wata nan sai mu ga mun ci ribar wahalar bayan mun gama duba gonaki zan samu lokaci zan je birni, zan duba malaman gona mai magana da su sannan kuma zan samu jami'an gwamnati in ga taimakon da gwamnati za ta bamu. Akwai wani ke tambaya a cikinku? Ina tambaya. To bismillah. na abubuwan da kake lissafawa yaushe za a fara su dan ni na kago in ganna a cikin gona kwantar da hankalinka abu ne da muke sa nan da mako ɗayan Allah ya da mun gama duba gona kowa sannan sai in tafiya alhamdulillah alhamdulillah tunanin rashin yawan zai kawo mana matsala ba eto eh ni ba na tunanin cewa akwai matsala saboda a komai dama zaka fara da kaɗan ake farawa a hankali mutane suka ga amfanin abin da muke za ka ga sun ƙara yawa eh. amma akwai manyan da suka yi tar da wannan yankuran namu kuma ina ganin za mu iya samun matsala da su me kake tunani zai faru tsakaninmu da Allah muka yi wannan yunkuri saboda mu taimaki kanmu da kuma al'ummarmu wani mahaluki bai taba zama barazana ni a na akan wannan abun ba mutum ya isa da jari ikon Allah ne shi ke ba da mu gaya mishi ina zuwa abin da nake so da ku shine ina kammala wa'annan abubuwan da na lissafa muku insha Allah zan ji cin gani duk mai tambaya bari zuwa goban Allah da sai tambayar sa a yanzu zan jin amsa kira kwanta da hankalinka ba sai kun zo ba ku bani ni kadai ji ku yi haƙuri za mu haɗa anjima bari in je ya Allah sa Allah ya fi sa ina fatan ka ji abin da na gaya maka ranka daɗe na ji amma na kasa gane me hakan yake nufi abin da nake nufi ka janye maganar nan ta noman rani da ka zo mana da ita ranka daɗe ya za a yi haka kai fa ka tara min jama'ar gari ne magana da su akai kuma amanna kuma yanzu ka ce in janye wannan ƙuduri to gashi yanzu za a zo a yi mana kamfani na tumatir a wannan gari shikenan za ka zo wani tsari na daban so kake ka yaudari wa'annan matasa namu na wannan ƙauye so kake ka cuce mu a fasa yin kamfanin ka cuci wa'annan matasan ƙauye namu ranka daɗi tun lokacin da nake kwaleji ba ake magana kamfanin na gama kwaleji na je jami'a na kammala na yi hidimar ƙasa sannan na dawo har yanzu ba a yi wannan kamfanin ba har yaushe za mu zauna kullum a dinga ta kusa da mu ana yaudarar mu kai yaro ne mu da muke masu garin ka ban mu da abin da yake damun mu a wannan gari an ka daɗi kakannin kakanni na 'yan garin nan iyaye na 'yan garin nan ni ma a garin nan aka haife ni na taso tunda nake ban taɓa ganin wani daga cikin zuri'ar mu ko da balago daga garin nan ba kullum ba da tunani da ya wuce yadda za a samu ci gaba a cikin wannan karkara ta abin da ya sa kenan na je na karanci wannan sana'a wato yanzu gaba ɗaya duk wani tunani na duk lokacin da na bata duk abubuwan da na karanta an rushe kenan lokaci guda an yi amin adalci to mu da muke iyayenka da muke a ganin muke iyayenka tunanin mu da naka ba ɗaya bane ka kai ka je ta cuɗanyu da ta nasara ne ka dawo nan garin kenan ka dawo da mana lissafi to ba zai yiwu ba ka tashi ka tafi ka ji na gaya maka ka ƙara da wanda magana a bakinka amma Nace ka tashi. Ha? Tashi mana ha? Ne maka magana kaɗa. Ye? Yaro yaro ne. Na ƙara jin wata magana a bakin ka zo min da ita nan wurin. Ka zo min da magana irin wannan a wannan matsalolin tawa.